daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau juma'a 11 ga watan mayun shekarar 2018 shirinmu na karfe 6 na safa agogon najeriya nijar kamar da chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon ghana karfe 1 dare kuma a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda majalisar ɗinkin duniya ta shirya amma har aka kai karshen taron jiya alhamis kasashe ba su cimma matsaya ba kasar turkiya ta soki shugaban amurka donald trump daga kawasan lafazi kan shawarar da yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da kasar iran daga yau juma'a ne amurka ta takaita wa jami'an diplomasiyyar kasar pakistan yin tafiye-tafiye kamar yadda jakaran kasar isaac chowdhury ya faɗa wa wannan gidan rediyon to a najeriya tun bayan da rahotanni suka nuna cewa an samu bayanai masu karo da juna daga fadar shugaban kasar kan ranar da shugaba muhammadu buhari zai koma gida masu sharhi suke ta tsokaci kan wannan batu wannan shiru-shirun da ake ruwa-ruwa shi ke sa 'yan adawa na ganin kamar da lauje cikin naɗi. babu wani mahaluki da za a ce wai ba zai faɗi rashin lahiya ba ko kuma a ce wai a'a kai haka kake salin alin sannan za mu je jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa 'yanci ranar wasu kasashen Afirka da ake kwasowa daga Algeria na zargin cewa ana cin zarafin bakaƙen fata a ƙasar. Ana ba mu wahala duka suke waɗansu ma dewa da masu 'ya'yan da masu rasuwa hanyar. za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotanni a cikin shirin sannan muna tafa da shirin lafiya da ke zuwa muku a kowace ranar juma'a mahmud lalo ne ke jagorantar shirin tare da ladan ibrahim a yawa, wanda zai karanto mana labaran duniya masu saurare assalamu alaikum bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda majalisar ɗinkin duniya ta shirya amma har aka kai ƙarshen taron jiya alhamis kasashen ba su cima matsaya ba akan kaddamar da yarjejeniya akan yanayi da aka kulla a paris sai dai an sake tsaye da watan satumba a matsayin lokacin da za a sake wannan tattaunawar a bangkok har na tsawon sati guda kasashe 197 ne suka sa hannu a wannan yarjejeniyar ta da tsaye da watan disamba a matsayin lokacin da kasashen za su fara aiwatar da yarjejeniyar ta paris to amma hakan ba ta samu ba ba shakka wannan rashin cimma matsaya da ba a yi ba ya zame wani babban barazana ga ayyukan shekaru uku domin kammala yarjejeniyar ta paris wanda aka kulla a shekarar 2015 da ta tanadi takaita gurbatan muhalli a kusan dukkan kasashen wanda shine irin na farko da zai rage dumamar yanayi da ma'aunin digirin celsius kasa da digo biyu kafin karshen karnin yanzu gaba daya ana iya cewa taron na bon ya samu tafiyar hawainiya domin ko kasashen irin su china su ne ke neman sake wata sabuwar yarjejeniya game da matsayar da aka cimawa a paris din kasar turkiya ta soki shugaban amurka donald trump da kakkausar lafazi kan shawarar da ya yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da kasar da kasar iran game da shirinta na nukiliya shugaban na turkiya recep tayyip erdogan ya yi gargadi a kan irin wannan munar abin da ka iya biyo bayan janyewar da amurka ta yi daga cikin wannan batu da da masu kula da al'amuran da kan je su komo na cewa turkiya na iya samun kanta cikin wani sabon rikici da ka iya barkewa tsakanin amurka da iran din erdogan wanda ya tattauna da ta tarho da takwaran aikinsa na iran hassan rouhani a ranar laraba majiya daga fadar shugaban kasa ta turkiya na cewa erdogan ya jaddada goyon bayansa ne ga game da wannan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da kasar ta iran kana yana sukan shawarar da shugaba donald trump ya dauka kan wannan lamari yanzu haka dai turkiyya na daukar dawainiyar 'yan gudun hijiran siriya har su miliyan uku fatarta ita shine ganin an kawo ƙarshen faɗar da ya rabo su da muhallinsu domin su koma gidajensu daga yau juma'a ne amurka ta takaita wa jami'an diflomasiyyar ƙasar pakistan yin tafiye-tafiye kamar yadda jakadan ƙasar isaac chowhari ya faɗa wa wannan gidan rediyon yana cewa wannan ra'ayin yana cewa a ra'ayin wannan shawarar ta saba ambasadan ya yi wannan furucin ne a salin da yake magana da sashen urdu na wannan gidan rediyon ya ce kamata ya kasashen biyu su kasance kusa da juna amma ɗaukar mataki irin wannan ba zai haifar da kyakkyawan sakamako ba daga karshe sai dai a waje daya ma'aikatan harkokin wajen na amurka na cewa ba ta da wani bayani da za ta yi game da wannan lamari domin ko tun farko tana ta ce tana da ikon kakaba wasu sharuɗan da ke da nasaba da tafiye-tafiye a ƙarƙashin dokar tafiye-tafiye na shekarar 1982 sai dai ambasadar na ambasada ya ce ga bisa dukkan alamu akwai wata ɓoyayyen manufa cikin wannan shawarar da amurka ta ɗauka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Akalla mutane 40 ne suka mutu sakamakon rushewar madatsar ruwa a kasar Kenya ranar Laraba bayan an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya. Wannan ruwan ya share gidaje da dama da gonaki tare da tsayar da harkokin kasuwanci bayan dam ɗin da ke Solai kilomita 180 arewa maso yammacin Nairobi ya yi ambaliya. Ayan Indegwa wanda ya ga yadda lamarin ya faru ya faɗa wa sashen Swahili na murya Amurka cewa adadin rayukan da suka salwanta na iya zarta abin da aka bada rahoto a kai. domin akwai mutane da dama da har yanzu ba a san inda suke ba ya ce akwai 'yan sanda da sojoji da ma masu aikin gini suna wannan wuri domin ganin sun kwashe abubuwan da suka toshe hanya tare da neman mutanen da suka bata gwamnatin kasar ta kenya ta faɗa a ranar laraba cewa sakamakon wannan ruwan saman ya yi dalilin raba mutane da yawansu ya kai dubu ɗari biyu da ashirin da muhallansu shugaban kasar sudan ta kudu salva ya sallami gwamnan babban bankin kasar shi da mataimakinsa na farko ba tare da ba da wani bayani ba a ranar laraba ne shugaba ki ya bada wata sanarwar dokar da ta cire gwamnan na babban bankin kasan otom rago a jack shi da mataimakinsa dia tong ingo daga mukamansu sai dai wani masanin tattalin arzikin kasar ta sudan ya ce sauke waɗannan mutane daga mukaman nasu ba zai rasa nasaba da rashin hubbasan su bane wajen ganin sun farfaɗo da tattalin arzikin kasar da ke durkushewa wata majiya mai tushe daga babban bankin kasar ta tabbatar wa wani shirin da ake gabatarwa a wannan gidan rediyon da ake kira turanci south sudan in focus cewa ba shakka an samu canjin shugabancin wannan bankin sai dai sakataren yaɗa labaran shugaba ki ateni wake ateni bai ba da cikakken tabbacin wannan canjin ba ya ce bai ga wannan dokar ba tukunna Uh, saboda haka ba zai sharhi akan jita-jita ba ya ci gaba da cewa idan har akwai wata dokar da shugaba ya fitar game da sauke wannan gwamnan babban banki na kasa da mataimakinsa to wuri na farko da za a fara jin wannan labari shine gidan rediyon tarayyan kasar ta sudan ladan ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda bayanai ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mutanen da ke zargin cewa ana cin zarafin 'yanci ranar wasu kasashen nahiyar Afirka a ƙasar Algeria. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin fararen hula ke kira ga hukumomin Algeria da su daina jibge musu 'yanci ranar wasu kasashe a jamhuriyar ta Nijar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. duk da gargaɗin da jamhuriyar nijar ta wa ƙasar algeria na tabar jibge mata bakin haure 'ya'yan nahiyar afirka a cikin ƙasar ta ana iya cewa har yanzu ƙasar ta algeria bata ji wannan jan kunne ba domin har zuwa yanzu nan hakan na ci gaba da abkuwa kamar yanda wata 'yar ƙasar kamaru da ke cikin wani ayarin 'ya'yan nahiyar afirka da jami'an tsaron ƙasar algeria suka zo zuwa jamhuriyar nijar ke bayyana irin halin da suka shiga a lokacin da jami'an tsaron na ƙasar algeria suka suka tunkuɗo su zuwa jamhuriyar ta Nijar. A gidan mu ka ɗauke mu buga kofa ka ka ɗauke mu a ciki ko kayan mu ma duk sun sate su laraba ana ba mu wahala duka suke waɗansu ma dewa da masu ƴaƴan demo shuwa masu rasuwa hanya kamar raguna suka ɗauko mu suka zo suka bar mu a don ni na faɗi ma hanya a kin wai suna sa mini sauri kafa na shi kaga kafa na kumbura suna nuna mini bambanci wai bakage da farare ba daya ba ne ƙarya suke don da kowanne suke so su tafi tura amma da kowanne suke aiki wanda suke zama wanda suka shiga ma tuna da fefan kashen da shiga a jere. yan nijar na ci gaba da yin furci game da wannan labanin kamar yadda habibu mummuni memba ƙungiyoyin farar hula na jamhuriyar ta nijar waɗanda ke fafatakar kare haƙƙin ƙasa da naɗa adam da ke cikin ƙasar ke cewa fa a cikin wannan lamarin jamhuriyar nijar tana da gaskiya. Eh, wannan gaskiya ne makwabtan mu ne muna da makwabtaka da su cin da muna da frontier tsakanin mu da su waɗannan 'yan bakin haure eh, da Nijar ta yi gargaɗin a bar kasu ana zube mana don saboda mi eh, a bani wanda adda matsala yau ana ɗauko mutane ba a san kan mutane nawa da suke ba akwai na kwarai akwai lalaku kuma duk yawanci musan yanzu mutane ba adalci gare su ba mu yanzu a zaka aka su furancin kin mu aje muna zai zama to suna ɗauke da waɗansu arm ko suna ɗauke da waɗansu miyagun abu ko su kama na aƙida wannan abu ne wanda gaskiya nan Nijar ta yi nazari da suka tashi suka magana tun da wuri da a samu a tare wannan abu saboda sai bude ana cewa afirkan na duka yan uwanmu ne mun su bakin su ne muka yi mu kuma gudun namu kare mutane hakkin mutanen mu ne a garin shi a bisa yauni shine annan farko mu kare hakkin yan kasan mu da bar da annan mu kula da wani don kenan wannan ba wani ba shi da wani wani cikas ba inda ba son aka yi transformation a da shi wata wata hayya ba mai ita ma Algeria kamata ai ga yanda ka'idoji suka aje ja kai wanda duk ya zamanto yana da bakon haure shi ga za dauko shi ai mun ji ga Turkiya da ta ci Turkiya ta za ta ba da jirage wani a maida shi kasar su ai Algeria tana iya maida kowa kasar shi su kan su al'ummomin jihar Agadez in da akasari a nan ne bakin hauren da ake ingizuwa da kasa algeria ke tarewa sukan nuna hargabar su da dama dangance da ganin irin waɗannan mutane na sabka a cikin garin su a cikin irin wannan lokaci da sha'anin tsaro ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'ummomin duniya haruna aman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar haɗa kanmu a mu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana. To muna kan kokarin jin ta bakin ofishin jakadancin Algeria da ke Nijar kuma da mun samu bayanansu za mu gabatar muku idan Allah yarda. To a Najeriya kuma tun bayan da rahotanni ke nuna cewa an samu bayanai masu karo da juna daga fadar shugaban kasar kan ranar da shugaban Muhammadu Buhari zai dawo daga ganin likitansa a London ake ta muhawara kan wannan batu. wakilinmu umar faruk musa da ke abuja ya zanta da wasu 'yan jarida da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya ga kuma rahoton da ya aiko mana wasu 'yan najeriya tuni sun fara cece ku ce dangane da wani al'amari kamar da za ku ji a wannan bayanai da na tattara daga waɗansu 'yan kasar kamar malam shu'abu mungadi wani mai sharhi kan al'amura kuma ɗan jarida a najeriya ba laifi bane idan shugaban ƙasa bai da lafiya da shekarunsa a faɗa ma 'yan najeriya cewa bai da lafiya zai koma ganin likita dama ai ya je wurin likita kuma ya yi watanni a can wajen hira da kwana ɗari don haka an san duk wanda ya baro likita akwai buƙatar ya sake duba a sake duba shi kaga kuskuren da aka yi kenan tun farko faɗin ranar da zai zai dawo domin likita bai ce ga ranar da ba amma duba shi ba balle a ce an sallame shi kamata su masu kula da shi shugaban kasar su yi taka tsantsan wajen ba da sanarwa irin wannan kaga lokacin da ya tsaya London babu wani dalilin da za a ce ma yan Najeriya jirgi ya lalace ko wani abu bai dace a a faɗi ma cewa ya tsaya ga likitansa ba wanda zai ce don me wannan shiru shirun da ake ruwa-ruwa shi ke sa yan adawa na ganin kamar da lauje cikin naɗi wani dan jaridan kuma wato malam Zubairu Abdulrauf Idris yana ganin cewa ai babu dalilin da za a samu irin irin wannan kace na ce ma dangane da irin wannan ziyara. To dama kwakwazo kan maganar shugaban kasa ba zai kare ba domin me an daɗe ana nuku-nuku kan yadda ainihin lafiyarsa take yi a wato game da shin yana da cikakken lahiya ko ko bai ma da lahiya amma kuma tun daga wancan lokaci da ya ɗauki dogon zango ya je aka duba lahiyar shi ya dawo a waɗansu na tunanin za su rinka ganin shi ne ya zama fige-fige kamar kazar mayu amma sai aka ga cewa yana kumari yana kumatu za a ga cewa tun daga makon jiya bayan da ya je gana da shugaban amurka sai ya bar amurka ya zo london kuma ba a faɗi cewa ya taso daga amurka ba ya zo london ya tsaya aka fito da wata sanarwa aka ce wa ya wani tsayawa ne domin wato ƙara amantahiya kuma a wancan lokaci ai ta tabbata waɗanda suka yi waɗannan kwakwazon sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa ya biya ne domin ya ga likitan shi babu wani mahaluki da za a ce wai ba zai faɗi rashin lahiya ba ko kuma a ce wai a'a kai haka kake salin alin dole a wani wuri da zaka samu da yana maka ciwo saboda ka ya kamata a rinka yi ma 'yan ƙasa bayani domin addu'an 'yan najeriya a wancan lokaci ita ce ta sa shugaban ƙasa wanda wasu suke ganin cewa ba ma zai dawo ba sai ga shi ya dawo shi ko hamisu muhammad wani ɗan jarida abuja ganin yake yi cewar ya kamata shugaba muhammadu buhari ya yanke shawarar da ta fi masa alheri da kuma najeriya ita kanta ni ina ganin lokaci ya yi da za a ce ana ta wani kumbiya-kumbiya da maganar lafiyar shi shugaban kasa muhammadu buhari yanzu eh, maganar kamfen na zaɓe yana matsowa kuma ya ayyana niyyarsa ta tsayawa takara ya kamata wayannan bincike da ake yi a fito a gaya wa mutane gaskiya shugaban ƙasar nan zai iya ko shugaban ƙasar nan ba zai iya ba in ba zai iya ba tun da wuri a samu madadinsa ba shi kaɗai ba ne akwai mutanen da ake ganin za su iya rike kasar nan kuma shi kada ya mika ransa akan yana so ya ceto kasar nan ya yi ƙoƙari ya ga in zai yi wa kansa adalci idan akwai wata matsala da za ta iya hana shi mulkin nan ya ajiye mulkin nan ya ba wani ya koma ya kula da lafiyarsa ina ganin ne haka in ya yayi yayi wa kansa adalci kuma ya yi wa kasa adalci hamis Muhammad kenan tare da sauran ra'ayoyin waɗansu 'yan jarida wato malam sha'abu mungadi da zubairu alra'uf a tattauna da ne da su a abuja dangane da kace na can da ake yi a kan da shugaba muhammadu buhari zai dawo a najeriya bayan ziyarar likitocinsa a kasar ingila umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya Ya sarkin baiwa da kai mu ashirin mu na hantsi za ku ji cewa wani bincike da gudanar kan harin da ya sanadiyar mutuwar wasu dakarun Amurka hudu a bara a jamhuriyar Nijar ya gano cewa ba a ba dakarun na amurka umarnin su gudanar da samaman da suka kai a wannan yanki ba sai a biyo mu ashirin na hantsi domin jin karin bayani yan zagogo nan na cewa karfe ɗan dare ne da minti sha shida ga shirin lafiya lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu ko kun san cewa gurbataccen iska kan kashe kimamin mutane miliyan bakwai duk shekara abinda za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce mutane tara daga cikin mutum goma kan shaƙi gurbataccen iska a cikin ɗaki ko kuma gida, kuma babban matsala ce da galibi ba a san da ita ba. Rahoton baya-bayan nan da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar akan wannan matsala. na cewa gurbataccen iska kan kashe kimamin mutane miliyan bakwai a duk shekara kuma ƙasashen asiya da afirka su ne suka fi fama da wannan matsala wata jami'ar ƙungiyar lafiya ta duniya mai suna dr maria naira ta ce gurbataccen iska a ciki da wajen gida kan haddasa ciwon zuciya da figar ruwa da ciwon huhu da kuma asma. a yayin da kuma galibi mutane kan ɗora laifi ko danganta gurɓataccen iska da hayakin da ke fitowa daga masana'antu da motoci da dai sauransu ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a zahiri gurɓataccen iskan cikin gida ko ɗaki kan kashe kusan mutane miliyan hudu kowace shekara kimamin mutane biliyan uku kusan rabin dukkan al'ummar duniya suna dogara ne akan amfani da mai wajen girki da dumama gida ko kuma haskaka wuri. Waɗannan abubuwa sun haɗa da kananzir da itace maimakon amfani da wutan lantarki ko kuma gas. Dr. Maria Naira ta ce wannan matsala ce da ya kamata a duba. A watan Oktoba idan Allah ya kai mu, Dr. Maria Naira ta ce ƙungiyar lafiya ta duniya za ta gudanar da taron ƙasa da ƙasa na farko a kan gurɓataccen iska a birnin Geneva a ƙasar Austria. da nufin ganin yadda za a magance wannan matsala. To sai kuma amsoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan ya shirya zai ba ku ansa. Likita, ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Mai ke kawo bushewar fatar jiki ne wanda ke haifar da kaushi ko kuma tsagewar kafa ga mutum a lokacin sanyi ko hakan yana da nasaba da yanayin fatar mutum ne ko kuma rashin tsafta wannan tambayar ta fito ne daga wajen Husaini Abba daga can jihar Bauchi. To, abin da ke kawo bushewar fata shine rashin damshi a fatar jikin ɗan Adam. to rashin damshi din nan wani lokaci ya danganta akwai ciwo ka kamar irin ciwon shuga wani lokaci yana rage damshin fatar jikin ɗan adam to wani lokaci shi yasa wani lokaci akan so mutum ya rinka sa irin kamar mai wanda ke rage fitar damshi daga jikin jikinka eh, wanda ake kira moisturizing agent kenan da turanci to waɗanda sukan kara damshin kafar amma in kafan ta cika tana bushewa kowane lokaci na tsagewa musamman in kuma fatar jikinka ta baki ne da saura suna tsagewa to akwai rukunin abin da ke jikin da ke sa ƙari ƙarfin jikin ɗan adam da baka da shi to kuma wannan matsalar ta fi faruwa lokacin sanyi ne dan ya ce lokacin sanyi eh in dai lokacin kana wannan naka na faruwa kuma lokaci ne na rukunin da muke magana amma in lokacin sanyi ne rashin damshi din shi irin mai din da ake shafawa to dole ka rinka amfani da shi wanda zai ƙara damshin fatar jikinka domin lokacin sanyi kin san fatar jikin mutum takan bushe domin iskan ba da da ruwa a cikinsa so in iska ta buki fatar jikin sai ta busar da fatar to eh abin da ke kawo shi kenan saboda haka kamar nan kin san lokacin sanyi a kasashen tura shi yasa wani lokaci kan sa mutum ya kasa irin mai wanda ke ƙara rage ƙara damshin jikinsa to to kai eh. bayanin fatar mutum kenan eh. to rashin tsafta yana da nasaba da haka eh rashin tsafta ma yana kawo wannan hajiya shi yasa lokaci dole ka wanke fata da kyau sannan ka sa shi wannan da ke ƙara damshin jikin to ina fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayani eh. to ya sake wata tambaya to hajiya ya ce yaro ne lafiyayye ana zaune kawai sai ya fara kumbura duk jikinsa gaba ɗaya tun daga fuskarsa har kafarsa to wannan wani irin ciwo ne to wannan hajiya akwai wani abu da ya shiga jikinsa wanda ko bai dace amma wannan dole kai shi wurin likita domin ba za a tabbatar sai an bincika hajiya wani likitan yara zai kai shi koko ko eh, wani likita likitan yara zai shi amfani hajiya domin yawanci akwai abubuwa da yawa da ke kawo irin wannan hajiya ba za a sani ba kuma sai an yi bincike to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma wasikar Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa yawanci rashin tsafta na farko muka akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokaci za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake. Ana gadon wannan ciwo? A ba gadon shi ba a gadon wannan ciwon. Abin da ya kamata dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura. akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kamar akwai irin kamar ciwon ciki wadansu wanda su kamar kai kusa da su su kai kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su za ka ji wani wari to wadansu akwai wasu mutane masu ɗin ciwon amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya tsafta ya tsabtace komai kuma hadda haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi sosai to likita in mutum ya tsabta mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gabaki daya To, kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka buɗe bakin su za ka ji wari ɗin nan. A su kuma eh. akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma? Eh, akwai ɗansu waɗanda don cikin bakin su akwai kisa akwai ɗan ƙwayar halitta ake kira bacteria. Eh. Waɗansu abubuwan suna da yawa a bakin su. Waɗansu kuma akwai ɗansu iya ciwon daga cikin ciki in suka yi yana yana sa wari in sun buɗe bakin su a ji wari. To irin waɗannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan. To su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta tsafta tsafta yana da muhimmanci din nan. To eh. akwai wani akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan? A ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane amma dai in dai ko kuma akwai ɗansu ko ban da ma wannan akwai ɗansu kira mai yiwuwa in dai kana kowan ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba na kawo irin warin ne. To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dai ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu? Eh mai yiwuwa yana faru amma da in kana da shi ai za ka ga ka san kana da irin wannan warin kashi din hajiya. Ana da iya warkewa tsarai kenan. Ana iya warkewa eh, da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda ka je wani likita za a bincika sosai. To Allah sa a dace. Amin amin amin. To wannan wasiƙa kuma mun samu ne daga wajen Malam Isuhu da Yalla Faki a can jihar Kaduna. To. ya ce kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba to shi ne ya sake turowa ya ce wata cuta da ke faruwa a farce wa za ka ga farcen mutum ya yi baƙi kuma mutum ya rika ganin wasu ciwuka ko tsalle-tsalle baƙaƙe a cikin farcen nan ta dinga cinye farcen a hankali a hankali musamman ma a yankin yarbawa suna fama da irin wannan cuta to likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baki kyar eh to abin da ke ka sa farcen mutum ya baki irin shine akwai wani lokaci yadda jini bai tafiya sosai yadda ya kamata a wurin to waɗansu waɗanda turin ana kiran shi gangirin eh. jini bai zuwa sosai wani lokaci ga abin na cinyewa to in jini bai kai a wurin yana cinyewa wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan yin wannan hannun ko wannan farcen to amma an dai ya juya baki irin to dole mutum ya sauri ya ji wani likita akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai to suna fama da irin wannan matsalan eh suna da fama da irin wannan matsalan sai ga ko kafa ko ko sai ga ya so canza baki haka to wannan in ya soma haka to domin rashin yadda jinin su bai bai yaduwa sosai yadda ya kamata to na shi ke kawo na hajiya. Amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko? Eh za a ba su magani wani lokaci hajiya an yi tsanani dole sai an yake wannan wannan wurin. A to kamar eh, tsanke kenan za a yanke ko daidan wajen farcen? Wurin wurin farcen wani lokaci dole ma sai an yanke duk farcen eh, gaba mm. ki To amma idan har kafan su ma ana yankewa an dai so ma haka. amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko eh, in dai mutum ya je da wuri ana iya taimakon sa kwarai da gaske to eh. Allah ya sawwake amin amin to ina fatan kuma malam isuhu da yalla faki yana kusa kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin to likita sai tambayar mahmud salihu kaura na moda a can jihar zamfara shi kuma yana son ya san illar da hayakin murhu ke da ita ga mai shaƙensa da kuma zama a cikinsa shakan hayakin murku in yi yawa ba shi da amfani kamar kowane irin hayaki da in yi yawa ba shi da amfani hajiya. Ba ma na murhu kaɗai ba. Ba ma na murhu kaɗai ba. To irin wannan hayaki me yake haddasawa? To wannan in ya tsanani yana shi din in ka shaka yana shiga huhun ɗan adam ne. To in wannan wata na shaka da ya kowane lokaci in baka yi sa'a ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci hajiya. Subhanallah. Eh, eh to saboda haka dole mutum ko in kana irin aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa. in ka shiga ko kuma inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke ke hurawa sosai inda ba za ka yi ta shakar haƙin ba ne haka kowane lokaci. To likita ka san akwai matanmu na karkara. Eh. Da ice suke girki. Eh. Kuma girkin nan yana haddasa ya to su irin wa'annan ba su da wata hanya na yin girkin nan wace shawara za ka ba su? a inda za su yawanci a samu wuri a buɗe inda kama a fili haka kada a rinka yi inda a rufe haka inda wuri na rufe ne to hayakin kin san bai zuwa ko ina to shi yasa sai mutum ya shaka amma wuri a buɗe ne hayakin zai fi zai tashi sama kenan ya eh, tafi zai tashi sama mutum ba zai shaka da yawa ba to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen girki. Eh gaskiya ne. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. To yanzu kuma ga labarai a takaice. bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda majalisar ɗinkin duniya ta shirya amma har aka kai ƙarshen taron jiya alhamis kasashen ba su cimma matsaya akan ƙaddamar da yarjejeniyar da aka yi na paris ba sai dai an sake tsaida watan satumba a matsayin lokacin da za a sake wannan tattaunawar a bangkok har na tsawon sati guda ƙasar turkiya ta soki shugaban amurka donald trump da kausar lafazi kan shawarar da ya yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da kasan iran game da shirinta na nukiliya shugaban na turkiya recep tayyip erdogan ya yi gargaɗi akan irin mummunar abin da ka iya biyo bayan janyewa. to masu aro da aka mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma a can da hantsi za mu sake dawa kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga alhaji yahaya ibrahim hassan da sauran 'yan kasuwar rukunin kantinan ahalan wasu halan da ke unguwar rogo a birnin jos da ke jihar plateau saboda rasuwar abokin kasuwancinsu su aliyu salihu mai hansit wanda allah ya wuce kawa a kwanan nan da fatan allah ya mai rahama yanzu a madadin shiladen ibrahim ayawa da solomon abu da kuma daryl smith mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc